Shugaban hukumar tsabtace muhalli ta jihar Gombe Dr. Awal Jada ya ce hukumar ta samar da tsarin nan na kotun tafi da gidanka domin hukunta duk wani wanda aka samu da laifin yin ba haya a bainar jama'a ko ko zubar da shara a magudanar ruwa. laifi a wannan ma'aikata wadda mutum zai da gaskiya har ga Allah mu ba ma yafe shi shine mutum ya ba haya a waje shine mafi girma ba ma yafe shi ko ka hau kan randa ba ka ba haya. ko ka samu wani gefen kasuwa an taso daga kallon kwallo ka samu jiki jikin shagon wani ka tsoro na ba a wajen sannan akwai na zubar da shara a kwaruruka da muka roƙi mai girma gwamna ya mana kotun tafi da gidanka wanda da alƙali da lauya da kowa da kowa za mu fita mun sai a maka hukunci nan take sai ka je ka biya da dai sauran makamantan wannan Kana Dr. Jada ya ce hukumar za ta ci gaba da gudanar da tsarin nan na tsabtace gari ko gudanar da aikin shara na dukkan ranar Asabar na kowace ƙarshen wata daga wannan wata da muke ciki. Insha Allah ta'ala ƙarshen Asabar ɗin ƙarshen wannan wata na Agusta za mu yi wannan shara. Sannan bugu da ƙari wannan abu ya sa an gina wurin zuba shara saboda mutane ba suna zuba a ka hana su. Ya kamata ka nuna musu inda za su zuba. ne in ka kewaya gari za ka ga cewa an gina wajen zubar da shara da wannan jajayen blok, irin red bricks kenan wanda wuta ba ta shiga musu illa kamar yadda take wa block na siminti ba in za iya tunawa dai hukumar hasashe ta yi hasashen samun yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu jihohin arewacin ƙasar nan ciki har da jihar gombe wanda ya allah hakan ne ta sanya hukumomi a jihar gombe ɗaukan matakai na tsabtace gari domin zama kan da garki na samun ambaliyar ruwan lokaci ne kaɗai zai tabbatar da hakan daga gombe hussaini sani babangida